muna bayani ne a game da gidan wuta ga waɗanda suka muna na aiki kenan ta fatan Allah ya tsare mu akramaka Allah da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu jagoranmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako masu biyar da mu a cikin wannan shiri namu muna fatan alkhairi gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da ya nemi tsarin Allah daga wuta sau uku ita kanta wuta za ta ce ya Allah tsare shi kamar da duk mutumin da ya nemi Allah ya sa aljanna sai ya faɗa wa Allah haka sau uku Allah ita kanta aljanna za ta ce ya Allah sashi aljannan nan hmm. to annabi sallallahu alaihi wasallama cikin addu'an da yake yana cewa Allahumma as'aluka aljannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa a'udhu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin yace ya Allah ina roƙonka aljanna da duk wani abu da zai sa ka sani a aljanna wanda ake faɗa da wanda ake aikatawa Allah ka tsare ni wuta da duk wani dalilin da zai sa ka sani a wuta wanda zan faɗa da wanda zan aikata so da haka wanda duk Allah ya tsare shi daga wuta ya kai shi aljanna to shine ya rabauta wuta daga jin sunanta kasan akwai rigima wato wani bala'in zafi ne da wani irin tururi da wani irin raɗaɗi da wani irin zogi da wata irin musifa da wani irin tashin hankali da wani irin bala'i da wani irin wato damuwa da ɓacin rai da baƙin ciki da duk wani abu da zaka suranta wanda mutum ba zai ji daɗinsa ba mm. to akwai shi a cikin wuta bayan ƙuna da babbaka da ƙauri dama wuta daga ganin ta ka san Allah ta'ala ya halicce ta wato don a izina da ita mm. ita fa ƙonawa take dafawa take in banda a cikin dafawar mm. da ƙonawar wataran da babbakawar da karyawar da lalatawar akwai amfani dan adam da sai mu ce wuta ba ta da amfani amma akwai abin da dan adam yake so a dafa masa dan ya ji daɗi shi sa Allah ya dan gutsiran mana wani abu na wuta din aka wanke aka wanke ta zamo mai sauki aka saukar da ita a duniya dan wannan wutar ta duniya kaɗan ne dan mitsitsi ne dan kucili ne daga irin wutar da za a gani a lahira ko yanzu mutum ya je gidan rodi ya ga irin yadda ake babbaka wa karfe wuta hmm. ka duba karfi da kwari da tsauri da tsandauri irin na karfe hmm. amma ka ga wuta ta sa yana gudu kamar ruwa hmm. wannan ka san wutar da za ta kona rodi ta mai da shi ruwa ruwan Allah kana gano shi ya zama ruwa to wannan ba karamin musifa wato shi kansa karfe ya sha har ya narke zama ruwa ba saboda haka wannan shine Allah ke karkanta mu shi sa Allah ce annaru wa adahallahu allazina kafaru wuta Allah ya kimtsa ta ne fa ga waɗanda suka kafirci fassarar malamai duk wani abu da Allah ya tanada na jin zafi ga wanda ya saba masa wanda bi a yafe masa ba shine wuta wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khaliduna hakika waɗanda suka kafircewa ayoyina suka ƙaryata da ayoyina to waɗannan su ne ‘yan wuta kuma za su shiga ciki ba za su fito ba Allah ya tsare mu ya kiyaye mu amin Allah to wuta an bata sunaye iri-iri na cewa inna Allah la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira Allah ya la'anci kafirai kuma ya shirya musu wutar sa'ira daga ciki akwai sunanta na wuta din an kira ta wuta an kira ta wuta wuta dama wuta ce hmm. to daga cikin sunayenta an kira ta wuta Allah ta'ala ce annaru wa adahallahu allazina kafaru wa bi'sal masir wuta ita ce wacce Allah ya tana dama waɗanda suke kafirai kuma tur da makoma sannan Allah ya kira ta jahannama hmm. Allah ce inna jahannama kanat mirsada للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وقساقا ألا ce hakika تاكسا ta kasance madakata ga masu juji da kai makoma ce zauna a cikinta shekaru bayan shekaru la yazuquna fiha bardan duk wani abu mai sanyi ba za su dandana shi a wuta ba wala sharaban ko abin sha mai faranta rai illa hamiman sai ruwan zafi waga saƙa da kuma gurɓataccen ruwan gyambo mm. sirkamin gyambo mai kore da jini mm. shi za a dafa kuma a tilasta musu sai sun sha kuma in ya shiga cikinsu ya daddatsa hanjin cikinsu ya fito ta dubura Allah tsare mu sannan na uku Allah ya kira ta jahimu Allah yake cewa wa buzzatul jahimu liman yara mm. an fito da jahimu ga wanda yake ganin ta kuru-kuru kiri-kiri Allah ta'ala ce fa amma man tsaga wanda ya ɗagawa ya nuna girman kai da fankama da isa wa asarar hayatar duniya ya zaɓi rayuwar duniya ita kaɗai ya sa a gaba baya tunanin lahira Allah ce fa innal jahima to irin waɗannan makomasu ita ce jahimu kaga an kira ta da wannan suna mm. Allah ya kira ta sa'ira yake cewa fa fariqun fi sa'ir wani bangaren suna sa'ira wani gudun yake cewa wa atina liman kazzaba bi sa'ati sa'ira na tanadi wutar sa'ira ga wanda ba su yarda da tashin alkiyama ba ko suka faɗa da baki ko suka aikata aikaci ko suka ƙudire a zuci izara athum idan wutar ta hango su mi makanin ba'idin daga guri mai nisa sami'u laha ta gayyuzan sai su jiyo fushinta wazafira da kuma ihun da take da bararraka kuka wai za ulqu min ha makanan in aka jefa su a wani guri kuntatacce a mm. cikin wutar da ahu nalika subura sai ga suna kiran halaka mun halaka mun halaka kamar da bawashi yake cewa mun shiga uku lalace mm. la ta da ul yawma suburan wahida kada ku kira mun halaka kafa daya wa da buran kasira ku kirawo mun halaka malala gashin tinkiya hmm. saboda haka ba magana fita a cikin wuta in an shiga da irin wannan aƙidar Allah ya tsare mu to sannan Allah ya kira ta sakar Allah ya ce wa ma adraka ma sakar la tubqi wa la tazar hmm. wa ya sanar da kai wato ita ce sakar Allah ce la tubuki ba ta barin komai na nama ko na tsoka ko na bargo ko na jini ko na ruwa ko na kayan ciki ko na sai ta kone komai gashi ne sai ta ratattake shi ya zama kamar babu shi sannan a maido da shi lawahatul lil bashar kwaye fata take ta cinye ma ta jikin mutum sannan Allah ya kirawo ta a guri na shida alhutama alhutama mai kakkaryawa duk wata gaba ta mutum sai ta karye duk wata mahaɗa sai ta lankwashe yadda ka san kifi ban ɗasho ko irin kifi tarwaɗa da za a kama jelarsa a saka a cikin bakinsa a sa tsinke a tsire shi hmm. haka za ka ana jujjuya mutum a cikin wuta shi sa Allah ya ce wailul li kulli zatin lumaza bone ya tabbata ga dukkan mai zamɗe mai raɗa allazi jama'a malam wanda ya tara dukiya wa'adda addadahu ya lissafe ta ya saka akawun ya rufe shi kenan ba kyauta ba alheri ba sadaka ba ci ba sha ba taimakon addini mm. ya hasabu ya ɗauka anna malahu a khaladahu cewa tara kuɗi zai dawwamar da shi a duniya kalla Allah ce ba haka ba ne layun ba zanna fil hutama mm. sai an tattara shi an wulla shi a cikin hutama to ya shi me wannan aƙidar ko me wannan halin mm. bai san menene hutama ba sai Allah ya ce wa ma adraka mal hutama me ya sanar da kai wutar da ake kira hutama Allah ta'ala ya ce narullahi muqada mm. wutar Allah ce ba ta wani bace balle wani ya ce zai bada cin hanci ya fita ko yana so a dan rage masa zafin zafinta narullahi muqada wutar Allah ce kuma an riga an gama hurata mm. allati tattali wa alal af'ida ita saboda bala'in karfinta zuciya take nufi kai tsaye hmm. ana jefa mutum a ciki kawai sai ta doshi zuciyarsa ta fara kone zuciyar ta cinye ta tukunna hmm. ha alaihim mu'sada Allah ce su an riga an rufe su a ciki ba taga ba kofa ka san an yi taga ana sa ran kenan wata ran za a bude tagar hmm. ko an yi kofa ana sa ran za a bude to ba a yi taga ba ba a yi kofa ba ma tun asali saboda ka batun za a bude ma bai taso ba domin duk da ga taga to akwai sa ran wani dalili zai iya sa a buɗe ta eh. hakanan duk inda kaga an yi kofa akwai sa ran wata ran za a buɗe domin a shiga ko a buɗe domin a fito mm. to ita wannan wutar ba kofa ba taga mm. sai Allah yake ta inna innaha alaihim musada an toshe musu ko ta ina fi amadin a cikin wani ginshike mu maddada dogaye waɗanda ba za su karyu balle su fito mm. to Allah ya tsare mu to ita wannan wuta kuma ga irinta sannan Allah ya kira ta hawiya Allah ya ce fa amma man khaffat mawazinuhu wanda aka zo su keli aka dora aikinsa ba nauyi hmm. ba sallah ba salati ba istighfari ba hailala ba zumunta ba bin iyaye ba kyautata wa iyali ba amana ba gaskiya ba mutunci ba tausayi ba rahama babu aqida ba tauhidi aka dora kayan mutum ba nauyi to Allah ya tsare mu rashin nauyin kayan aljanna Allah ya ce fa ummuhu hawiya mm. wannan wato shi mahaifiyarsa wato asalinsa kenan ita ce hawiya mm. kaji sunanta Allah ce wa ma adara ka mahiya wai me ya sanar da kai kowa ya karantar da kai kowa ilmantar da kai ita ce wannan mm. me mece ce ita to ga ta nan narun wuta ce hamiyatun mai dan karan zafi mm. mai tsananin zafi shan da gudun Allah yake cewa alam ta dalilin imatan lahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar yace shin baka yi duba ba zuwa ga waɗanda suka musanya ni'imar Allah da kafirci kuma suka saukar da mutanensu gidan halaka jahannama za su kono a cikinta tir da wannan matabbata a ce mutum wato yana cikin jahannama to shi yana yake ta darul bawa ita ce wani bangare ne shi ma a cikin wato ita kanta wuta din sannan Allah ya kira ta laza kalla innaha laza nazza'atan lishawa ita ce laza mai tsananin bala'in kuna nazza'atan lishawa tana kware fata kai ta da'u amma tana kiran man adubara wanda ya bada baya mm. an ce ga gaskiya yaki ga addinin Allah yaki mm. ga bin manzon Allah yaki man adubara wanda ya bada baya tawalla ya tafiyarsa kawai shi kenan ma kamar ma ba a ce masa gashi ba mm. wa jama'a au'a ah, ya tara ya taskace dukiya dukiya mm. an kiyaye aikin Allah da ita to waɗannan su ne wato kashe-kashen yadda aka faɗi wuta a cikin ita kanta wutar ah. to su ma azabar 'yan wuta iri-iri ce akwai al'azabin nafsi mm. azabar da mutum zai ji a ransa kamar da muka faɗa mutum ya ga abin da baya so ya ɗanɗana abin da baya so ya shaƙi abin da baya so ya ji abin da baya so a gaya masa abin da baya so ya taɓa ko abin da baya so ya taɓa shi mm. to wannan ai azaba ce dukkaninta mm. so da haka duk wata hanya da za a ta musu rai ba za su buɗe ido su ga abin da suke so ba ba za su shaƙi abin da suke so da hancinsu ba da haka duk abin da za su shaƙa ɗoyi ne samami ne wari ne zaka ba za su taɓa shakar wani abu da hancinsu da za su ci farin ciki ba sannan su ba zai ganin musu wani abu mai faranta rai ba su ba zai ji musu wani abu mai faranta rai ba kamar yadda kuma bakin su ba zai ɗanɗana musu wani abu da zai faranta musu rai ba haka za su zauna to sannan Allah ta'ala ce wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru lokacin da ta faru ta kare sai shaydan ya ce wato ta faru ta kare kowa an buga masa tamfin da zai yi dan wuta ya san wuta zai dan aljanna ya san aljanna zai yi an gama lissafi an gama komai an ware an tantance ba sauran wata magana sai tafiya kawai hmm. to sai shaidan ya ce inna Allah wa'adakum Allah ya muku alkawari wa adal irin alkawarin gaskiya hmm. wa wa'adtukum ni ma sai nazo ne muku alkawari kaga zama guda biyu ga na Allah ga na a fa akhalaftukum ita amma ni da da muku alkawari sai na saba wa ma kana liya alaikum min sultanin ba ni da wata dama ta ƙarshen tsiya a kanku illa an da autu kun face na kira ku ne fasta jabtun ne kuka ce mun amsa maka falatu lumuni yace ka ku zarge ni wa lumu anfusakum ku je ku zargi kanku ku ma tsiya kuke so aka kuka ga mai tsiya kuka bi shi ma ana bi musrikikum ni ba mai tseratar da ku bane wa ma antum bi ya kuma ba ku iya tseratar da ni ba mm. shedan fa yake gaya wa yan wuta haka mm. bayan an gama komai inni kafartu bima asharaktumuni min qabl ce ni na kafircewa duk wani abu da wato ainihin kuka aikata min na shirka da na kafirci a duniya mm. inna zalimin lahum azabun alim bayan an gama wannan labari ko wannan bayani da shedan zai yi wa yan wuta Allah ya ce to fa azzalimai su san fa suna da azaba mai radadi a wani gurin Allah yake gaya mana uzurin yan wuce kice alam takun ayati tutula alaikum fa kuntum biha tukazibun wai ba a kasance ana jawo muku ayoyi na ba kuna karyatawa qalu rabbana galbal alaina shiqwatuna sai shaqawar mu ce tarin jaye mu wa kunna qauman dalin muka tabbata batattu rabbana akhrijna minha Allah fidda mu daga wuta ai mun gane yanzu eh. fa in udna in kace ayi muka ki ko kace a bari muka ki bari fa inna zalimun to a lokacin ne muka tabbatar mu azzalimai ne qala khsa'u fi ku ciki wala tukalli ka ku kada cewa komai Allah ce ku shiga ciki ka ku ana kiran ku kuna abu akwai na Allah ke cewa innal ladzina kafaru yunaduna la maqatul lahi akbaru min maqtum anfusikum auna ila al imani fatakfurun haqiqa wadanda suka kafarta ana kiransu lalle kin wato kin Allah fushin da Allah zai yi da ku shine mafi wato girma daga fushin da za ku yi da kanku kin da Allah yake muku ya fi girma daga kin da kuke wa kanku mm. lokacin da ake kiran ku zuwa ga imani kuna kafircewa suka ce rabbana amatta na suna ta Allah ka kashe mu musu biyu wa hayata na suna ta ka raya mu musu biyu ba tarafi na bi na yanzu mun gane kuranmu mu fa ila khurujin min sabil shin akwai wata hanya ta fita a je a gyaro kure in an yi hmm. Allah ya ce fa qala allazina kafaru fi nali khas jahannam da kun hufa anna yawman min al'azabi waɗanda suke wa qala allazina kaf wa qala allazina fi nari li khazanati jahannam da rabbakum yukhaffif anna yawman min al'azabi waɗanda suke cikin wuta za su gaya wa masu tsaron wuta ku kira mana Allah ku ya sauƙaƙa mana ko da rana ɗaya ce tak a ce a sati ko a wata ko a shekara ko a shekara biliyan za a ɗau kwana ɗaya a sassauta wa mutane za su nemi wannan mm. sai Allah ce kalu awalam taku ta'atikum rusulukum bil bayyinati shin manzanninku ba su kasance suna zuwan muku da gargaɗin ko a bari ba a fili kalu mm. bala suka ce haka ta faru lalle an zo mana da wannan qala fada'u ce to ku yi ta kira din ku ta cewa a fidda kuɗin ku ta addu'a hmm. wa ma du'a'ul na illa fi dalal ita addu'a kafirai dama bata kasance ba sai a cikin bata hmm. wato akasin abin da suke nema ake ba su in sun ce daɗi sai a ƙara musu wahala akwai da Allah ya ce wa dau ya maliku ya qad alaina rabbuka za su ce ya maliku ka ce Allah ya kashe mu mana yau mutuwa suke nema ma babu hmm. qala innakum makisuna ce ko masu dawwama ne a cikin wuta ba za ku fita ba wani gurin Allah ya ce wa nada ashabul jannati ashabun nar an qad wajidna ma wa adana rabbuna haqqa fa hal wajadtum ma wa ada rabbukum haqqa 'yan aljanna za su kira 'yan wuta mai yiwa ta waya ne ko amfani da sim card ne ko ko ta wani hanya ce ta zamani irin na zamanin cikin aljanna da wuta. Mm. za dai su kira su kuma za su ji kiran kuma za su ba da amsa Allah shi ya san yadda zai connection a ji a samu service tsakanin wuta da aljanna ta yadda za a kira juna mm. ko akan wani layi ne irin layin aljanna to za su kira su shin mu haƙiƙa mun samu abin da Allah ya mana alƙawari in mun bi shi mun bi manzansa za mu tsira to mun mun bi din kuma gashi mun tsira mm. ku kuma da aka ce in kun saɓe shi za ku halaka shin kun saɓe shi to halaka ta tabbata kun ganta su ce kwarai da gaske sai mai kira ya kira tsakanin su cewa tsinuwan Allah ta tabbata akan masu aikata zalunci sune ne kafirai mun ya ce wana da ashabun nari ashabal jannati mm. yan wuta za su kwalla wa yan aljanna kira afidu alaina min alma ku dan zubo mana ruwa mana abu ma Allah ko dai ku azurta mu daga wani dan abu kadan mana mu dan dana hmm. qalu inna allah harramahuma alal kafirin a sam Allah ya haramta wa kafirai ba za su ji wannan daɗin ba hmm. kun ga anan wato wuta kenan da irin abin da zai faru na tattauna tsakanin 'yan wuta Allah ya tsare mu Amin. akwai dalilai da suke jawowa da yawa a game da azabar wuta waɗanda suke na fili da na ɓoye daga cikin abin da 'yan wuta za su gamu da shi shine ƙasƙanci da wulaƙanci. Mm. Allah ce innal na fi azabi jahannam khaliduna la yufattaru anhum wa hum fihi mublisuna ce hakika mujrimai miyagu mm. suna cikin azabar jahannama za su dawwama ba za a yanke musu wutar ba ko azabar ba kuma a ciki ana masu ƙasƙantar da su da wulaƙantar da su mm. muna yake cewa fazuku falan nazidakum illa asaba Allah ce ku ƙara ɗanɗanawa ku ƙara ji ba za mu ƙara muku komai ba sai ƙarin azaba wani gurin Allah ce wasu kuma an hamiman za a shayar da su ruwan zafi faqata ama'ahun wanda zai dinga tsintsinka hanjin cikinsu. shi ba zama a ciki mm. wato mai tsananin zafi wanda zai dinga tsintsinka cikin su ba zai zauna a cikinsu ba mun go Allah ya ce kuma inna shajarata zakum ga kuma wata bishiya sunanta zakum ita zakum Allah ya ce ta'amul afim mm. abinci ne amma na masu sabo wata liyafa ce aka shirya masu sabo mm. kalmuhuli kamar narkakkiyar tagulla ne yagali ka ga yana wato zaɓaɓɓaka fil ne a cikin ciki ka galiyil hamim wato yadda ruwan zafi yake tafarfasa din na yake tsalle yake fita daga tukunya in ya sha wuta hmm. to haka zai dinga a cikin cikinsu Allah ce khuzuhu ku danke shi ku kama shi fa'atuluhu ila sawa jahim ku ta sakiyarsa wato zuwa cikin wato wato tsananin ruwan zafi Allah ce kalmuhul kamar wato sirkami wato an dafa ruwan gyambo mai ɗoyi hmm. sannan kuma ga wari ga rashin ɗanɗano ga tsananin zafi yana zaɓaɓɓaka a cikin ciki kamar yadda ruwan zafi yake zaɓaka a ce musu ku ɗanɗana wannan azaba da wannan ukuba wato da kuka kasance kuna saɓa wa Allah a duniya hmm. to kaga wuta kenan fa akwai da Allah ke cewa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in wato ita jahannama ita ce ma'alƙawartar su baki ɗaya sai Allah ce laha sab'atu abuha wato kofofinta guda bakwai ne da kulli babu minhum juz'un maqsum kowace kofa akwai irin waɗanda aka ware aka la'anta za su shiga ta nan hmm. mu yake cewa sabu min fokir usihimul hamimu ta sama kuma ana ruwa amma fa ruwan zafi tafasasshen ruwa za a dinga ana yan wuta ruwa amma tafasasshen ruwa ake zubo musu su yan wutan hmm. yusharu bihi ma fi butunihim wanda yake kone abin duk da yake cikin cikin su na kayan ciki sai ya kone wal julud fata ma ta zababbaki akwai da Allah ke ce wa taral mujrimina yawma izin na fil asbad zaka ga miyagu a wannan rana an tuttuke su a cikin wato mari da ankwa sarabiluhum wato sannan rigunansu da wandunansu min katiranin shi kuma an yi shi ne da jattagulla irin breast din nan mm. wata ga shawo juwa humun naru sannan fuskarsu tana fuskantar wuta faradadin wuta kuma yana zo musu ta bangaren fuska inda mm. yake ta innal ladzina kafaru bi na waɗanda suka kafircewa na inji Allah ta'ala sofa nuslihim nara da sannu zan saka su a wuta mm. kullama najjar juluduhum duk sanda fatar su ta narke baddalnahum juludan ghayra hasim musanya musu wata fata da ya azaba dan su dandana azaba akwai da maza'ala suke cewa haƙorin bakin kafiri wato girman sa ya kai dutsen Uhudu kuma kaurin fatarsa ya kai tafiyar kwana uku domin haka dan kankani ai wani garwashin ya fada kan mutum ba za a gan shi ba shi yasa za a yi mutum ƙato domin ya ɗanɗana azaba akwai da Allah ke cewa yawma yushabuna fi nar da ake jan su kir a ƙasa ala wujuhihim sun yi rubda ciki ana jan a ƙasa zuƙo masa sakar a ce ku ɗanɗana wato ainihin wato wannan ɗanɗano na na sakar hmm. to kaga wannan ita ce wuta Allah ya tsare mu Allah ya ce wa man asillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu azabun muhin wanda ya saba wa Allah ya ketare iyakokinsa Allah zai dankara shi a wuta zai dawama a ciki kuma yana da azaba ta wulakanci hmm. Daka dalilan wutan su ne shirka ga Allah, ƙaryata manzanni, kafirci, hassada, zalunci, ha'inci, cin amana, yanke zumunta, rowa, riya, munafunci, amincewa azabar Allah, fidda rai daga rahamar Allah da dukkan kaba'ira na mugayen laifuffukan nan da aka yi ta bayani kamar fajiranci, aikata fasikanci a fili da ɓoye yaudara, alfahari, nuna taƙama ƙetar iyakokin Allah, keta alfarmar Allah, tsoron wani fiye da Allah kwaɗayin wani fiye da abin da ke hannun Allah dogaro ga wani Allah saba wa Qur'ani da sunna yin biyayya ga wani cikin saban Allah aikata muga nan guda bakwai bayar da cin rashawa annamimanci giba shaidar zur shan giya girman kai takama sata rantsuwar ƙarya mata masu kama da maza da maza masu kama da mata yin gori ga wanda kawa alheri yin ƙarya akan kasuwancinka don ya riba gasgata bokaye da zuwa gurinsu kera abubuwa masu rai e, waɗanda za a dinga kera abubuwa da suke kama da masu rai hmm. da kuma kukan mutuwa ihu da kururuwa kenan jan tufafi a ƙasa sa alhariri a maza cutar da makoci saba alkawari duk waɗannan kamar da zuwa cikin kaba'ir hmm. suna cikin muga laifukan da suke kai mutane wuta Allah tsare mu ya kiyaye mu ya sa ba ma cikin 'yan wuta kuma ya sa mu daga cikin yan aljanna mun yi tawassali da rahamarsa da kaunar da muke wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin mala a madadin sashen addinin musulunci